Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na Tiriyan Tiriyan shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Bulowas kamar da kuka sani shiri ne wanda muke kawo muku masu ruwa da tsaki ko wanda suke rike da wata dama ko wanda suke hidima akan wata mu'amala domin tattauna muhimman batutuwa waɗanda suka jibanci al'amuran jama'a musamman al'amuran da suka jibanci sha'anin harkar tsaro a harkar shugabanci turka turka ta siyasa wani lokaci ma al'amuran yau da kullum mu kuma kawo muku masana domin ba su dama su yi muku fashin baki na al'amura domin ilmantar da ku da faɗakar da ku kusan abin da al'umma ku take ciki yau ne ranar nuna bakin ciki da kuma alhini akan kashe-kashe da zubar da jini da ake yi a najeriya kuma wannan rana ina ji an keɓe ta ne domin yin waiwaye a don tafiya akan matsalolin da suka dabaibaye al'umma musamman harkar rashin tsaro da kuma jiga ta al'umma da ake yankuna daban-daban a arewacin najeriya a kudancin najeriya kusan a ce babu wani bangare na ƙasar nan yanzu wanda babu wata matsalar shi a sha'anin taɓarɓarewar tsaro ko kuma yake fama da wa'annan matsaloli so yana da kyau a riƙa yin waiwaye a don tafiya domin juyayi nuna alhini da kuma bakin ciki akan wannan mummuna yanayi da muka samu kanmu a cikin ƙasa najeriya da kuma yankinmu na arewacin najeriya mun samu karɓar bakuncin masu hidima musamman a bangaren. agaza wa al'umma da wannan ibtila'in ya fada ma gefe na na hagu akwai adamu abubakar fatarkwashi sananne ne kuma shine shugaban cibiyar nan ta center for community excellence sensex kuma ina ganin shekara da shekaru dai hidima ce ake ta yi ta taimakon al'umma musamman waɗanda suke yankunan karkara akwai kuma a ɗayan gefe na alhaji abdullahi abubakar wanda ke coordinator ne na, na national human rights commission wato hukumar nan mai kula da kare 'yancin dan adam akwai kuma alhaji kabiru garba honorable mai shugaban kungiyar nan mai zaman kanta ta sedi dukkaninsu suna a wannan ɗakin ne za mu tattauna akan matsaloli waɗanda suka jibanci sha'anin taɓarɓarewar tsaro da kuma zub da jini wanda muke fuskanta a faɗin kasa najeriya da kuma ma jihar mu ta zamfara ka cokam ban mayan bakin mu muna muku barka da shigowa suna na Anas Sani Anka ni zan jagoranci gabatar da wannan tattaunawa da za ta mai tsawon awa daya ba tare da bata lokaci ba kuma za mu shiga cikin tattaunawa kai tsaye Alhaji Adamu bari in fara da kai miye dalilan da yasa aka ga cewa a Najeriya ya kamata a keɓe wannan ranar domin ba al'umman Najeriya dama a yi juyayi da alhini da nuna bakin ciki akan wa'annan ko wannan iftila'i na zubar da jini da kusan ya shafi dukkanin jihohi 36 na Najeriya أعوذ بالله من الشيطان wannan rana ta 28 ga watan biyar hmm. rana ce wadda ƙungiyoyi na farar hula da masu kutuka kare haƙƙin bil'adama suka haɗu fiye da kungiya ɗari a ranar 30 ga watan afrilu na shekara ta 2018 a garin abuja muka ɗauki matsaya a kan cewa kashe-kashen da ake da zubar da jini ya yi yawa a wannan ƙasa tamu ta najeriya kuma gwamnatoci na jihohi da gwamnatin tarayya kamar ba su ɗauki abin da muhimmanci ba wanda a lokacin za a ga abun ya ta'azzara ne ta ɓangaren eh, arewa maso gabas da su mai duguri lokacin baya ya shigo zuwa irin north central a plateau har lokacin muka samu kaduna duk da yake lokacin muna da matsalar tsaro a zamfara amma ba ta ta'azzara ba ya kai wannan lokacin a lokacin sai muka yanke cewa ya kamata mu keɓe wannan rana ta 28 muna da dalilin haka a lokacin ranar 29 ga wata ita ce rana ta democracy day a nigeria sai mu cewa to ya kamata mu ɗauki ranar 28 ga wata wadda ita ce jajibirin ranar demokradiyya ta nigeria isar da sako ga shugabanni masu bukukuwa masu domin su san cewa nigeria ba ta zaune lafiya ana zubar da bijinin bil adama mutanen nigeria na cikin wani yanayi na tsoro da fargaba da tashin hankali sannan idan babu zaman lafiya talauci da rashin kwanciyar hankali duk ya dadabe wannan kasa mm. wanda mun fara wannan na farko a shekara ta 2018 mun yi a shekara ta 2019 mun yi shekara a 2020 wannan shine karo na hudu da muke kuma gudanar da wannan rana 28 domin mu kara kira da gwamnati cewa muna nan ba mu tafi kuma za mu ci gaba da kira har su ranar da muka tabbatar da cewa wannan nauyi da kundin tsarin mulki ya tsara musu na kare dukiya da rayuwar al'umma sai sun yi shi an kware mu an kare mu mutanen mu na Najeriya ya kasance suna iya kwana da ido biyu a rufe ba cikin halin da muka samu kanmu ba a cikin kowane bangare na wannan kasa wannan shine makasudin yin wannan rana Alhaji Abdullahi <clears throat> ah, kai ma'aikacin National Human Rights Commission wai me yasa kake ganin gwamnatocin nan da ta tarayya da na jihohi da ƙananan hukumomi an kasa tsayawa a magance matsalar tabarbarewar tsaron nan al'amuran nan kullum sai sabon salo kake gani yana ɗauka to alhamdulillah dr anas na ah, da sauran yan uwana da muka zo wannan wuri a gaskiya ni a ganina hmm. domin abu ba su ɗauki abun nan da muhimmanci ba don bai shahi su ba bai shahi iyalansu ba na kusa ko na nesa ma ko na nesa ma yawa dukkansu suna wasu wurare da suke da tsaro kuma a ah, za in sai an kashe mutum dubu nawa kafin ka ji an ce an ɗauki local government chairman ko ila ma kansila ila ko kansila in aka ɗauki kansila duk najeriya sai an jira amma in an kashe mutum ɗari yau a zamfarama ba wanda zai ji ina tunawa ana hari ɗaya kai ma gwamnan benue ina ganin duk ƙasar nan sai da ta ɗauka duk ƙasa sai ta ɗauka hari ta ba kashe wani aka yi ba cikin haƙurin ba so maganan gaskiya shine a shugabanni suna rikon sakainar kashi ma wayanda kuma su ne suke neman ƙuri'arsu lokacin zaɓe wanda kuma wannan inda sun san muhimmancin zaman lafiya da kuma daraja al'ummar da suke jagoranta da ba su riƙa su haka ba maganan gaskiya ke to amma za ka ga duk shugaban da ya zo za ka ga zai rantsuwa da alƙur'ani in musulmi ne in ma kirista ne a bashi bible musamman ina misalin najeriya ya ce ya alƙawali zai kare rayuwar al'umma da dukiyarsu to sai kuma wani ya jika kana cewa ba su ɗauki abun da muhimmanci ba kana ganin shin ba su girmama rantsuwa ba ne ko ko ba su san girman alƙawalin da suke ɗauka ga allah ba ne ai wallahi abin da nake so in ce ma wasu ma ba su ma yadda da yan amatu za a tashi ba sun tashi daga wannan imanin na cewa yan an mutu akwai wata hisabi ko wata tashi ma kawai duk wanda ya mutu ya mutu saboda in ba haka ba abubuwan da suke yi ba za su kuma gane ba sai sun sauka daga ran da suka sauka mulki lokacin za su fara gane cewa ana yin ba daidai ba amma yanzu ba su a yanzu dai wanda duk ke sama bai tunanin wannan in ma kai mai magana yanzu kamar ni da kai nan to muna cikin hadarin cewa waɗannan 'yan adawan mu ne maganar gaske makiyan gwamnati ne makiyan gwamnati ne ko kuma makiyan jam'iyya kaza ne wanda kuma mu ba jam'iyya muke ma'aiki ba al'umma ake ma'aiki kuma kai ma wanda aka zaɓa daga kansila ciyaman ne dan majalisa ne na jiha na tarayya sanata ne shugaban ƙasa ko gwamna dukkanku ya kamata a ce lokacin da ake siyasa a yi siyasa ba ko yaushe a ce daga an gama zaɓe kuma an shiga wata sabon siyasa ba ba nan da za a ci gaba a haka kuma babu ƙasar da ake haka in ba najeriya ba daga sama har ƙasa duk makwabtanmu da ana ganin abin da ake fara da an gama siyasa kowa ya kama gaban shi soja yana ce yana aikin shi dan sanda yana nashi aiki jami'in dan eh, sanda eh, eh, dss yana nashi aiki 'yan siyasa suna can suna nasu sai kuma shekarar nan hudu ko biyar ta zagayo za a sake ta da wannan magana amma ban da najeriya ban san menene ke faruwa ba da mutane ko da in lokacin da suke ƙasa za su ce za su kawo canji lokacin da suka samu dama ba wannan magana alhaji kabiru me za ka ce game da matsalar tsaron nan generally ko a taku mahanga ku da kuke mu'amaloli da al'umma auzu auzubillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na farko idan aka yi magana tsaro a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un because in kaka duba previously kamar da eh, mai gidan mai gabata eh, na farko yi magana a da abu in ka lura izan fara akwai matsalar tsaro amma za ka ga kila can sati wata guda ka ji an ce an kashe mutum guda kuna amma yanzu in ka dubi abun kusan jihar mu dibi zamfara ma a hita batun sauran jihohi irin kaduna da sauransu zamfara da muke ciki kusan minti biyar sai ka ji an ce an kai hari nan an kashe mutum kuma ana magana ko an gansu suna shirin suna shirin zuwa abinda ma nike ma bata min rai ko kuma abinda ma ni dade ina ina wai tunani shine zaka ga yanzu an zo kawai haka an kai gari an ce sai sun hada miliyan goma an ba su minti talatin misali jami'an tsaro sun sani kowa sani amma ba abun da suke yi sannan in ka dubi wannan magana ana zamfara ana cewa magana sulhu tun lokacin da ake magana sulhu ma abun ma kama irin ka tara karmami ka zuba mashi garau in eh, fetur kafin na wuta abun yi buta ka ne because har yanzu in kaka dubi zamfara ana tun lokacin da yanzu muna bikin cika shekara biyu zai amma har yanzu ba abu guda singul abu da za a cewa ai matsalar tsaro an shawo kanta ko wani abu da sauransu a zamfara kullun kullun da kila ana magana local government din da ke shigowa zamfara kusan a ce 70% is accessible amma yanzu mu manan da muke farama plaza baka cewa wai 100% we are set saboda mi saboda in za a ce nan in ka dubi nan kila ina ga tsunami is less than 10 kilometers za ka ga kusan commissioner of police daga nan zuwa gidan commissioner of police how many kilometers not up to 20 amma nan zaka ga an zo an yi kidnapping an kashe mutane an an kwashi kaya an kwashi mutane an je an aje su ana magana sai an ba sun lura da sauransu kuma ni abun da shekaran jiya na tambayi wani dan sanda tsaro nake magana shi cewa last week wai wani aboki na ta bace mun je wurin mun je mun yi report an ce mu ba da dubu goma a yi tracking shin me yes a tracking in less than 24 hours an ka kira mu cewa ai an turo da wasu nambobi kusan guda goma waɗanda aka yi waya da wai sai ce to ya za a yi shin wai ana iya tirakin wanda ya anshi waya dubu biyar ko dubu goma ya sata amma wanda ya je yana cinikin wani miliyan ɗari miliyan goma miliyan bai shi ba a tirakin ɗi ne kawai gasure na muna mawaye kawai abubuwan ne kawai sai kama tunanin in kai zaune kama tunanin shin wemi ma aka nuhi da abun ma kawai shirin fim yadda ka sai ne shirin fim nan da muka kallo da an yi hada abun nan an yi bambin wuri an zo an kawai shi tun tunda zamfara ma abu yanzu ya koma shirin fim domin babu wani abu da ake na a kare rayuwarmu da dukiyoyinmu kuma an rance da Allah sa'an nan constitution na Najeriya ya ba da dama akwai section kan da ya magana kan kare dukiya da rayuwa amma yana fundamental human right amma yana yanzu in kai magana sai a ce ai siyasa akwai aspiration na constitution freedom of expression ka yi magana ba wai kawai don ɗai siyasa ko na ba muna so a gyara don haka dole mu fito mu gaya mu juna gaskiya zamfara in za a samu mutane da za su gaya ma zamfara gaskiya kawai sai dai a ce ai komi daidai komi daidai in ba a zo an ka gai gaskiya ba za a gano akwai matsalar wallahi su tunanin su kai ma ba matsalar in yanzu za ka isko gwamnati cewa ba matsala ai lata lawa anya sun san akwai ta to alhaji adamu mu dubi background na wanga social conflict in general wato wannan wannan rikicin da ya kai mu inda muke da za ka ji in an ka samu wasu ɗaya biyu uku na wa'in matsalolin matsala ce usual tsakanin fulani makiyaya da manoma kuma abu ne wanda za ka ga at the level na gunduma district head yana iya sasanci a kai ƙarshe yanzu ishu ɗin nan babu emir da ke iya bacci da idanu ne biyu abinda muke ji yanzu haka muna da emir biyu waɗanda an yi indiya da su wasu hawan jini wasu saboda mi babu gidan sarkin da zaka je ka ga babu yan gudun hijira ko bai daidai zai da su na daidai ba a ba su kuɗaɗe ma na tahiyar da masarautun nan balle a ce ila ciki su ɗauka ba su iya ci da 'yan gudun hijirar ga gwamna bai damu da sarakunan gaba in kaga an kira su ana son ganin su ne gidan gwamnati albashi yanzu sai ka ji suna da wata biyu ba biya su albashi ba kuma a ce tsaro ake so a samu shin me kake gani a genesis na problem ne to idan aka ce a diba matsalar tsaro na daidai ba fara da kasa baki daya hmm. a shekarun baya abun da muke gani idan aka ce matsalar tsaro abin da wanda muke ji can kasashen maiduguri adamawa mukan ji rikicin jos da rikicin kaduna Allah ya sa ya zo ya same mu a cikin jihar zafara. kamar da kai magana tun farko babban kalubale da matsalar da muke samu a cikin jihar zamfara an mai da komai siyasa idan zan iya tunawa gwamnatocin da suka wuce lokacin da matsalar nan ta kunno kai mutane da dama mu mm. kanmu mun sha fitowa muna faɗin cewa magana na ya kamata a tunkare ta amma lokacin ake ganin mu kaɗan adawa ake mana kai magana a ga cewa shi mu wani ke samu ko kuma da alaka da wata kungiya ta siyasa wanda daga baya so gano ba haka bane a lokacin suke menene ikirarin cewa faɗa ne wanda ake tsakanin makiyaya da fulani manoma wanda tun farko ya kamata a ce idan aka samu matsala abinda na farko ya kamata a ce gwamnati ta yi ta tsaya ta diba mutanen nan da suke zaune shekara aru aru suna tare har aure ta ta shiga tsakanin su shin miye mukaddashin wannan faɗa ya haɗa mi kuma su wane ne ke rurarawa saboda haka a takaice idan ana magana faɗa ko kuma tashin hankali na cikin jihar zamfara zan ci akwai biyu tabbas sana hakika ne da aso da kada aso akwai mutanen da ke amfana ko dai a siyasance ko kuma ta hanyar tattalin arziki na rura wutar rikicin jihar zamfara kamar da kake magana idan za mu diba wannan gwamnati da ta zo a watan julai na shekarar 2019 ta kafa kwamiti wancin ta yi sasanci da mutanen nan an kawo kwamiti na mai girma kuma IGMD Abubakar wanda sanin kowa ne kamar kai da kake maganar sarakuna kwamitin nan ya yi bincike ya gano mukaddashin faɗan rikicin nan ya gano masu laifi wanda akwai sarakuna akwai uwayen ƙasa akwai jami'an tsaro akwai 'yan siyasa wanda kuma ya ba da shawarwarin abun da za a yi wannan shine karo na uku da muke kira shin me yasa gwamnati ba za ta aiwatar da recommendations inda MD Abubakar ya bada ba domin gwamnati ita ta kafa wannan al'amari sarakunan nan da kake magana wasu kuma ana zargin su suna da hannu cikin tashin hankalin nan wasu su ana zargin su suna da alaka da yan bandit din nan sannan na sha faɗi wurare da dama kuma kuma zan maimaita babban matsalar da muke samu a jihar zamfara muna da manya muna da uwaye amma ba sa iya hitowa su faɗa ma gwamnati gaskiya saboda ra'ayin siyasa ko wani kuɗin abun duniya ko kuma kuɗin wani mukami ko kuma suna ganin cewa za a ce ba sai ba wasu su Allah ya rufa musu asiri suna da abin da za su ci abin da za su sha amma mutum yawancin mu da matasan namu da manyan namu Allah ya sa mana rashin dangana da rashin hangen cewa matsalar nan idan ta adabe mu kuma za ta iya ta yayan mu idan ka diba za ka ga cewa bai yiwuwa a ce kusan shekara goma ana abubuwa ko kuma karamin misali yanzu an ce an yi sulhu bai yiwuwa kai ta amfani da dama guda tana bakar zuwa kala guda idan ka dama ta kiya sai a koma wanda abun kunno wani lokaci na kan kunya idan ina bin social media kamar shekaran jiya za ka ga wasu masu ilimi masu hankali da kake ganin cewa sun san abin da suke amma idan gama gani suke yi wani na gani yana hudu yana isar da sakon godiya ga gwamnatin jiha ga kuma shugaban yan sanda na jihar zamfara mutanen da aka sace cikin gungudu wai an an so su an yi cikin sulhu abinda abin kunya abin bakin ciki tun farko bai kamata a sace su ba gungudu is less than 20 km daga nan garin guso har cikin garin gusau an zo a dauki mutum yau duk wanda san abin da ya faru cikin kasar zurmi mutanen gari zanga-zanga suka yi yau na so shiga zulmi yau amma garin zulmi bai shigowa saboda zanga-zanga sun yi kone-kone an kawo waki da aka kashe daga monday zuwa yau an kai ma gari ya fi kusan guda goma ya kai kusan gari goma hari a ƙasar tsakanin jiya zuwa yau gawa talatin da shida saulawa kadamutsa gidan zango gidan shahu garuruwa ga sunan da dama cikin ƙasar zulmi ba su zaune lafiya da kake magana yan gudun hijira da ke magana ka je cikin garin zulmi yau ka gani ka je cikin garin zulmi ka gani duk wanda ya shiga cikin ƙasar zulmi sabaru marmaro duk ga sunan gidan boye a kuzo zango duk an kai musu abun nan wanda yan ta'addan nan da ake cewa an yi sulhu da su su ma yanzu an rike da garuruwan nan da sauransu muna gani mata da dama suna zuwa asibitin shinkafi asibitin abin da matan da ake mahyaɗe wasu da ciki wasu a ji musu ciwo ba su da iyaka me ya umarnin wannan sulhu sannan a ce kuma ba za a hito a gwada maganta gaskiya ba sannan kowa ne daga shekara biyu zuwa yanzu wancan gwamnatin ta ta wuce amma mun ɗauka da wannan gwamnati ta zo za a samu canji amma da aso daga aso al'amuran tsaro sun kara lalacewa cikin jihar zamfara da idan ka gani kila ce a wasu local government amma tsakanin satin da ya wuce kasar maru bangaren dan sadau magami kuso kuwa ga abin da ya faru ƙasar zulmi maradon ƙasar bungudu akalla local government biyat waɗanda than 100 km ko kuma kamar bungudu da nan wurin magamin rijiya da sauransu kwanakin baya kowa ya ga yan gudun fitore da suka taru a nan tsunami saboda haka al'amarin tsaro mu fito mu faɗa maka gaskiya idan bai girma gwamna bai sani ba mutanen da a tare da shi yana da masu bashi shawara yana da manyan jami'ai kuma shi ne yana da kaza sauransu shin me ya unhwanin ana ɗaukar kuɗi da dukiyar al'umma ana biyan su allowances ana biyan su salari amma ba su ga mai girma gwamna gaskiya su fito su faɗa ma gwamnati cewa akwai matsalar tsaro a Najeriya sulhun nan idan ba zai yi ba gwamnati ta hito ta tunkari mutanen nan ta yaƙe su bila adadin idan ta kasa musan ta kasa amma bai yiwuwa mutane suna kashe al'umma suna matan mutane fyaɗe suna sace dukiyar al'umma da shanunsu sannan kuma a zo a ce ana lallashin su wai domin sulhu me ya amfani mai kai magana a yau sulhu da ake magana mun sha faɗi faɗan nan da ake tun farko ba da gwamnati ake yin shi ba faɗa ne ake tsakanin makiyaya da hausawa amma kuma an zo wurin sulhu gwamnati tana sulhu da bangare guda shan waɗanda ake sulhu da su da su gwamnati ke faɗa da ilimin mu na conflict resolution da mediation idan ana faɗa mutum ake kawo saman teburi masu ake zuwa a zauna amma ka ɗauki bangare da bangare guda kake sulhu su bangaren guda wanda aka cuta aka cuta ba su cikin sulhu ya za a yi a zauna lafiya ya za a yi a zauna lafiya mallan sati uku da suka wuce an kai level inda sai da aka rufe wasu manyan kasuwanni guda hudu cikin jihar zamfara daga baya aka bude su yanzu shekaru nake karanta duk jaridun najeriya sun dauka bandit wai height yana da damar da zai faɗi a cikin jihar zamfara mutane 'yan kasa masu 'yanci ba su da ikon su je gonakin su su yi noma sai sun zo sun nome musu nasu gonaki sannan kenan Allah ya da da mu wani mulkin mallaka mulkin da tura su kai mu kaka da kakannin mu yanzu dan waɗannan mutanen da ake cewa an sulhu da shi shi suke so su yi mutanen kaka to saboda haka za a ce ya za a ce akwai zaman lafiya babu zaman lafiya cikin jihar zamfara wanda magana haka take da aso da ka aso ana zubar da jini a cikin jihar zamfara ana kashe mutane za su ce gwamnati na yaka ta kokarin da gwamnati take yi bai isa ba idan tana tashi ta tashi idan ba ta tashi za a kai level inda su da suke ganin cewa suna da kariya sai zaman ya gagare su yadda ya gagare mu kuma yadda ya gagare al'umma magana gaskiya ke illa bai national human rights commission kuna da ya gani ina ganin abubuwan nan magana 'yanci ga dan adam cikin wanga yanayi kusan in ce abu ne da kila akwai rubuce ga takarda wai me kuke yi na nunar da gwamnati because babban matsalar da muke samu a jihar zamfara shine kamar yadda adamu ya faɗa kai ko baka isa ka zo ka ce akwai matsala so kuma ni ban taɓa ganin inda ake cewa al'umma ake ma mulki su ake ma mulki don su ake yi kuma ba su da damar su haɗe shakuwarsu sai a jihar zamfara muke ganin wannan ku a matakin na national human rights commission wai wani yunkuri kuke na lura da gwamnati cewa abun nan fa tsarin da ake ba tsari ne mai bullewa ba tsakani da allah kamar duk yadda sauran abokanan zamana suka yi magana gwamna da kanshi alhamdulahi allah ya ba shi lafiya yana da hankali ba zai jira kowa ya saurari abin da suke faɗa ba ya san halin da zabar take ciki ya kamata ya farka daga bacci in bacci yake yi in ma kuma yana farke to ya kamata in zaune ke tashi tsaye ya shiga ya duba duk abin da aka gaya mashi ya bi abubuwan nan ya tabbatar da gaskiyar me ake faɗa mashi saboda in ma bai sani ba to ana bashi bayanan da ba gaskiya ba ne kuma yanzu a zahiri kowa ya sani duniya yanzu 'yan abu ya faru za ka ji ko'ina social media tana nan tana watsawa da haka babu wani wanda yanzu h da ba ya ɓoye gaskiya ne ba ɓoye gaskiya da haka ba ka cewa ka zauna ka zama ka dogara da bayanan da wasu ke baka ka gamsu kuma da shi kuma masu wada maka abin da kake son ji eh alhali kuma abun nan har yanzu baka ga ya canza ba abun ta'azzara yake kare yi ba saboda haka ni shawara ta shine kuma muna badawa kuma mun rubuta mun submit tsakanin da Allah to kuna tabbacin ya kai ga dai shi abban sani ba amma dai mun rubuta mun submitin don babban eh. matsalar da zaka ji ko waɗanda suke cikin gwamnati eh. wanda ma ba su iya fitowa su faɗa saboda mukaman da suke rike da su kada a cire su idan kuka yi magana za su gaya maka mafi akasari eh. ko takarda ka kai mai muhimmanci wanda ya kamata gare in ta kai ofishin sakataren gwamnati ta tsaya terminal akwai matsala mafi akasari muhimman bayanai ofishin sakataren gwamnati suka tsaye su so bai sani kuma ba a son a san bai sani so kai mafi akasari da best way da haka iya cin gwamnati shine ofishin sakataren gwamnati haka ka bai ka kai amma wallahi akwai bayanan sirri da muke samu cewa mafi akasari wallahi takardun da ya kamata su kai ya fahimci abin da ya kataya wallahi ba su barin ofishin sakataren gwamnati su kai gani shi muna da wannan bayanai na sirri wannan gaskiya ne so ta yaya kuke tabbatar da cewa ba wai kun kai ba ta kai gare mu dai abin da ya kamata mu yi na saukar da nauyi mun yi mun rubuta mun yi report kuma mun yi matsayin matsayinmu na hukuma hukuma kuma jami'ai na gwamnatin tarayya hmm. da ke da ofis a nan jihar yawa kuma alhamdulillahi ni dan jiha ne saboda haka samun bayanai bayanai ba wahala gari ne kuma ko da banda banda da da gwamna amma duk waɗanda ke kusa da shi muna sharing da sunan take kuma time to time lokaci yanzu haka gaskiya na rubuta takarda na tabbatar bata je mai ba ina so in <laughs> shi kuma ba tsakanin da Allah magana canza salo ce ta dame ni abunda da ake beyi a canza salo a jawo al'umma a yi da su a hito da gaskiya da gaskiya kudin da ake kashewa ta bangaren tsaron nan ba a ma san nawa ne ba kuma babu bayani kansu kuma ana nan 'yan tsiraru ke cinsu saboda haka a canza salo wa'annan da sam kuɗin ko ƙasa da haka nan za a yi amfani da su in gwamna ya tashi tsaye a nemo al'umma daga kowane bangare kamar yadda adamu ya faɗa daga kowane bangare bangare na haƙƙi su waɗanda ake ce ma ah, bandit ke nan ah, masu 'yan ta'adda bangaren wayanda suke wa wayanda ake ma ta'addancin bangaren wayanda already su an musu ta'addancin ya faru da su me an kai masu muna ganin suna zuwa asibiti muna zuwa mu gansu gwamnati ba ta masu komai ba wanda aka halba gwamnati ba ta san da shi ba amma wanda ya halbin gwamnati ta san da shi tsakani da Allah gwamna ya kamata ya canza tsari a nemo kungiyoyi masu zaman kansu a nemo hukumomi ta kowane bangare a aje maganar siyasa madamar ana so a ceto ƙasar nan daga halin da ke ciki in ba haka ba wallahi ba a nesa da gaba ɗaya kowa ma ya rasa saboda yanzu dai gusau ake magana to a cikin gusau baka da tsawo? a cikin gusau baka da tabbas ɗin cewa daga nan zuwa gidanka ko daga cikin gidanka ɗabi mutane cikin kaso ba baso ɗaya ba baso biyu baso ba so a ba wanda inda an ka fito baya ba mu samu wannan matsalar ba ba a samu wannan tarihin ba amma yau gashi yana faruwa wasa-wasa ba a san inda zai tsayawa ba mutane ana ta engaging nasu mutane ba su da aikin yi yanzu sun samu business ne an bai ya koma business za su kowa shiga aiki yi so gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta canza tsari su waɗanda ake ce ma sarakuna da uwayen ƙasa su ke kusa da al'umma da kowa an sa su ciki an ba su haƙoƙansu su al'ummar da ake yi ma an sa su cikin tattaunawa nan <laughs> a sa su cikin tattaunawa ya kamata gwamna ya ce ya naɗa kwamitin da zai aiki kowace lokal government a je a saurari al'umma a ji me suke ciki mi a gaske abin suke ciki mi a statistic amma ka saurari adamu eh. kwamitin wani md abubakar ban tunanin akwai abin da wani kwamitin zai iya koma yi misali eh. duk waɗanda kategori na mutane da kake faɗa kwamitin nan ya zauna da su kuma da za a yi amfani da wannan sannan ban tunanin ana iya samun yanzu wani neutral mutum wanda ya dara. md Abakar. tabbas ga yin adalci ga mu'amalar nan wannan magana ba yake zaune ba ba dan siyasa bane bai da alaka da wata jam'iyya ko wani gwamna mai ci ko tsohon gwamna wannan wannan abun nan shiru hake ji wannan haka yake amma tsakani da Allah ni ina da wani ra'ayi mabambanci mm. mabambanci da wannan md abubakar duk yan takararmu na g8 da ake cewa da shi gwamnan namu na yanzu da duk wani wanda ya samu wata dama hmm. mutum nawa a cikin jihar zamfara da iyalan shi duka babu in ka cire gwamnati da ni da kai ne ke da iyali saboda haka jihar nan to me an mai da ta kawai wani business venture duk wanda in shekara kawai lokaci za su eh, kawai ka tsallako a zo a ci albarkar ƙasa a fita su kuma al'umma ya kamata su gane su gane suwa suke zaune tare da su da iyalansu wanda in abun ya zo tare zai ci mu dukkan kaci inda babu su babu saboda haka kuma ni abin da nake magana ba wai kwamitin ma da shi wannan kwamiti tsakanin Allah ya kamata gwamna ya hito ya bayanin dalilin da ya sabi yi amfani da abin da aka bashi ba aka si da alƙawarin da ya musu mu al'umma mu ga cewa eh abinda da kai daidai ne kuma mun gamsu saboda al'umma duk ake ma aiki kuma gwamnan nan na al'umma ne kuma alhamdulillahi sanin mu gwamnan bello yana sauraren mutane kuma yana bin abubuwan da ke faruwa especially a social media so haka amma me yasa ya kamata a ce wannan ya zama challenge gare shi ya hito ya muna bayani in yana da wata hujja mai karfi in ko bai da ya kamata ya aiwatar da abin da ke ciki wan kenan abu na biyu kuma ni lalle ina kiran gare shi lalle a yi wani duk abin da zai in director ce in kwamiti ne wanda zai aiki shekara ɗin shekara biyu a dinga bin diddigin abin da ke faruwa daily a kowace local government to amma eh, kamin in je ga kabiru eh. gwamnan nan in ka duba ga structure eh. ya yi ma'aikatu guda biyu waɗanda masu ke sababbi structurally a yi ma'aikatar tsaro da kwamishina da daraktan tsaro da daraktan mai duk akwai ya dawo ya koma ɗaukan ma daraktar ya mai da ita ma'aikata ministry mai cin gashin kanta ta humanitarian da kuma disaster ba da tallafi da jinƙai da ne to ina ganin by structure eh. sai a ce gwamnatin wa'yan ga hukumomin guda biyu ya ishi a ce suna iya tatsu duk bayanan da gwamnati ka bukata to ma ina gizo ka saka to inda gizon ka saka shine shin tsakani da Allah sun ma san aikin da ya kamata su yi su wanda da rike da hukumomin eh, suna da wani kwarewa akan ayyukan don bayan ministry bayan ministry wanda ya iya wanda ya dace da wurin wanda ya dace da wurin in sun sani an ba su target cewa na baka wata shidda ga ka'ida haka ya kamata kowa na da ya ba su ai to da ya ba da ya yi review da ya rantsar da su alkawalin da ya ɗauka al'ummar jihar zamfara a matsayin gwamnati shine bayan wata shida zai yi evaluation na performance nan kafat sai da muka yi rubutu a editorial muka hidda matsaya muka tunatar da shi wanga alkawalin to yayi amma ina ganin mafi aka akasarin da gwamnati abinda suka ce muna kokarin rura wuta a cire wasu kwamishinoni muka ce mu ba cewa shi yace zai mu tuni kawai mun kai tuni ne ya kamata a ce duk wanda ka ba aiki in business ɗinka ne ka aje mutum wata shidda wata shidda in yayi ma yayi ma in bai ma ba cire shi za ka yi ka samu wanda ke iyawa magana gaskiya kenan sannan ita ba gwamnati ta ba su haƙoƙansu to in ta ba su mi yasa ba su saukar da nauyin da ya kamata su saukar ba in ba su saukar ba a cire su akwai wasu wa'anda suka kila ma fi su cancanta fi su iyawa a sa su babu maganar siyasa kuma in ma siyasa ce akwai na jikinka wanda za su iya amma ga harka ta tsaro da aikin jin kai bai kamata a kawo harka siyasa cikin kabiru ka ji fashin bakin da shaihunne ko masu gidajen ka ga harka sun kai ila akwai abin da zaka ka yi karawa kamin mu shiga cikin yanayin da sansanin yan gudun mu yake ciki a jihar zamfara na farko kamar da spika na wanda ya magana yanzu ya magana a kamar magana da aka yi na mu lokacin da gwamna ya zo da muka ga ya yi ministry of in security and home affairs da humanitarian sai muka ga cewa to matsalolin su 'yan gudun hijira da harakar tsaro kusan kashi 75 to za a samu matsala te. za a samu sauki ne a sai muka ga kamar irin ka gina gida ne ka gina kayi komi amma baka sa kowa ciki ba haka nan muka gani <laughs> domin abun su ya zamo irin dukkan su gaba ɗaya wurin ministry review ba su sanability idan ka dibi harka humanitarian din babu waɗanda suke da capacity na su yi abun da ya kamata sai dai kawai abun da aka yi idan an ka ce yau an kai hari su ruga ɗi da barguna da tiyar abinci to ka ba dan gudun hijira kila mace tana da ɗiya goma ko nawa ka ba ta abinci ta rage nan shikenan babu sustainability kuma idan ma a ce kullun kullun zaka ba ta kenan da gwamnati ta kare shikenan kuma in wani zo in bai da wannan kaga an samu matsala don haka wannan gaba ɗai babu sustainability wallahi da yin ta ma da babu yin ta ni gare ni domin babu su suna kosar da babu zema suna kosar da babu zema suna tallafi kungiyoyi haka nema na zuwa kungiyoyi su kira a samu tallafi a yi matsala harkar tsaro in kaka duba ministry of security and home affairs mun yi expecting a kawo mutum wanda yake da skills wanda ya kware kan aikin na farko ya ba da strategy yadda za a kawo matsalar sai ka ga ashe ma wai kawai dodon bango ne babu wani abu zamfara ta kai ga yadda ka san in ka wannan fi wata ɗin ka duba ana son wata ana sayar da shi naira ɗari amma in ka je can dila ɗin kila zai zo ma hamsin wani ya zo ya sai saba'in wani ya zo haka zamfara ta koma sa'annan haka mutane na koma haka sun ka koma kowa yanzu abun ya zamo zamfara kawai da an zo an kama wannan za ga domin in ba wannan ba bai yiwuwa a ce wani wai bandit wai zai tsaya gehe wai cewa ai nan bangaren ka noma nan nan bangaren ba su noma sai kun zo kun gyara min nan sa'an dibi zamfara wai jihar zamfara in ka dubi yes back zamfara kofas ma hassun suka yi a turo su zamfara kowa na hidindimu lahiya lardu an yi magana zaman lahiya za ka ji an ce zamfara zamfara amma yanzu kowa gudun zamfara kai kullun zamfara cikin danja muke kullun kullun danja muke red alert red alert an yi tunanin da ana magana a yi canjin gwamnati an canza gwamnati a samu zaman lahiya abun ma sai ya kara borikewa don haka har gobe in dai gwamna da kai ne ni ina kallo ne yana kallo na ya ce shi jihar zamfara yana son a ce jihar zamfara ta kai ga duk wani ɗan jihar zamfara yana kwana da ido da ido yana kwana lahiya lau da hansari yana iya barin gida ne buɗe ya kwanta yanzu ba gidanka buɗe boye ina ganin sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un mun ko ina wasu ma an fasa gidan da gatari an shiga an shiga da gatari an kwashe su an yi mi da sauransu don haka mu abun da muke so mu abun da muke so jihar Zamfara a aje komi a aje komi mu ɗauki Zamfara a matsayin Zamfara ita a jam'iyyar mu misali a zo a yi abun da ya kamata a ga cewa an kawo matsalar tsaro a samu permanent solution wallahi in gwamna bai saurari kukan mutane bai saurari kira mutane da ka gaya mai gaskiya wallahi ba har gobe in dai ba a gaya mai gaskiya ba to ba a gyara to masu kallon mu zamu je hutun takaitaccen rabin lokaci in muka dawo zamu shiga zango na biyu na wannan tattaunawa shirin mu ne na tiren tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder bulowas muna tattaunawa ne akan wannan ranar nuna bakin ciki da alhini akan kashe-kashe da kuma zub da jini da ake yi a fadin kasa Najeriya rana ce wadda aka keɓe domin yin alhini da nuna juyayi akan matsaloli na taɓarɓarewar sha'anin harkar tsaro da kuma kashe-kashen al'umma ba bisa ko kuma kashe-kashen al'umma bisa gilla wanda ake yi a fadin ko kusan a ce kusan jihohi 36 na Najeriya ku dakace mu. tonda blows online TV. tonda blows online. mu barka da dawa zango na biyu na wannan tattauna shirinmu ne na tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Bulls bakin mu a yau Adamu Abubakar Kwatarkwashi shugaban kungiyar nan mai hidima da al'umma mai zaman kanta ta Sensex wato Center for Community Excellence da kuma Abdullahi Abubakar wato babban coordinator na hukumar nan ta kare 'yancin bil'adama National Human Rights Commission da kuma Alhaji Kabiru Garba shugaban ita wata kungiya kuma a gyan mai zaman kanta ta sedi a nan jihar zamfara muna tattaunawa ne akan bukin ranar nuna bakin ciki da alhini akan kashe-kashe da kuma zub da jini da ake a faɗin ƙasa najeriya raja adamu a na san kamin shigo wannan gwamnati har lokacin da tsohon gwamnati ta gama wa'adinta ko da yaushe in inkari suke cewa matsalar tsaro ba ta kai da a yi sansani na 'yan gudun hijira ba a jihar zamfara kullum dinayen suke yi babu 'yan gudun hijira wannan gwamnati ma da ta shigo kokarin aka yi a nuna komi all is well ta bakin baturi now ko muso so ko kan mu akwai yan gudun hijira babu ko adadi ya Allah gwamnati ta yadda ta buɗa musu kan formal ko bata buɗa ba ya yanayin yan gudun hijiran mu yake a jihar Zamfara based on hidimar da kuke yi da mutanen nan da kuma ayyuka na bada da jin da tallafi da kuke kai kuke hidima da su day in day out to ah, magana gaskiya kai ta ɗaya ce eh, a fadin cikin jihar zamfara babu wani keɓaɓɓen wuri kuma babu ma wani tanadi duk wurin da suka wuce wanda hama yanzu da aka ce an keɓe wani wuri an sa duk abubuwan da ya kamata a sa da matsayin kasa matsayin na kam na yan gudun hijira ya ka za ga idan dai ibtila'in ya fara makarantun gwamnati ne ake amfani da su ko kuma wasu kangayen gida ko mutane su kai kansu magana cewa babu yan gudun hijira cikin jihar zamfara wanda ma maganar ma su so ba wanda idan ka diba yanzu kuma nake magana a cikin garin gusau a cikin kasar zurmi wasu ma har sun zama kasar shinkafi idan ka tafi cikin garin shanawa wasu 'yan gudun hijira ma har sun nemi hilaye sun gina sun zama 'yan gari saboda haka magana 'yan gudun hijira akwai abin da ke so in kira ga magana 'yan gudun hijiran nan duk mai yawo cikin titunan garin gusau da garuruwan nan kana tsaye ko abu zaka sai za ka ga yaro ko yariya ko budurwa sun zo don Allah a taimaka kana gidanka ka je an yi sallama ka ga mace da yara don Allah a taimaka ma yan gudun hijira to babban abin da haka zai haifar da zuwa biyu yaran nan da uwayensu yunwa komai tana iya sawa yaran nan idan ka diba sanin kowa ne duk wanda ke yawo titin nan na bypass ka je cikin garin gusu manya manyan tituna yara ƙanana matasa mata saboda tsananin talauci da wahala sun fada cikin wata rayuwa wadda rayuwa ce daban tausayi wanda baka fatar yarka ko ka ta fada neman zubar da mutuncinta domin ta samu abinci za ka ga mata suna yawo da yara za ka ga yara ƙanana lokacin da 'ya'yanmu ke zuwa makaranta yara ba su zuwa makaranta irin waɗannan yaran idan gwamnati wata ta tsaye ba akan nemo za su zama annoba ga gwamnati za su zama annoba gare mu mutanen nan idan aka diba kamar kwanakin baya da aka samu matsala ta wajajen rijiya. nan na mun je sansanin yan gudun hijira nan da tsunami makan eh. baba na je wurin da daddare dare ne akwai yara ƙanana waɗanda wasu suna mafuka su muke kira on a company minus ba su ma san inda oyan su kai ba babu tabarmi daren farko babu abinci rijiyar da ake shan ruwan ma ta kafe sai dai tanki ya zo ya zuba ruwa cikin rijiya a jasa nan daga baya ne wasu kungiyoyi suka fara kawo fiyo wuta da sauransu babu wuta sannan a ranar jami'an tsaron da muka isko wurin daga 'yan civil defense sai mp scope su muka isko ranar wurin saboda haka magana gaskiya mu faɗa mu kan magana gaskiya idan kana magana yan gudun hijira duk inda muke da su sai dai a ce yan formal camp amma babu wani tanadi da gwamnati ta yi wanda yau idan an koro ka daga ranku za ka zo ka zauna kila akwai makewayi akwai abinci akwai bargo akwai abin akwai abin da kira NFI non food items wanda wani package ne za ka ga akwai plate din cin abinci akwai kohi akwai jarkar ruwa akwai tukunya akwai bargo akwai gidan sauro duk dan gudun hijira ya kamata idan ya zo a ba su wannan idan aka ji gudun hijira nan za ka ga makantun da suke babu makewoyin kwarai hili suke kashi shi yasa muke kira open defecation za ka ga kwalara da wasu annabobi suna tasowa yare ƙanana ba su da lafiya idan ba manta ba da na je na wurin dan baba cikin daren nan sai da ne rifarin yan yaro akalla uku asibitin shagari inda ake kula da yan kwalara saboda yanayin da na gansu ciki saboda haka idan ana maganar matsalar tsaro to ba su ba kowa dan gudun hijira ne zamfara kowa eh kowa dan gudun hijira ne domin kuwa iya kana da iyakar inda kake iya zuwa akwai inda ka tai da gudu zaka shiga da gudu zaka hito akwai waɗanda ba su iya zuwa ƙauyukan su sun baro ƙauyukansu sun zo gusau saboda suna tare da wata madafin iko ko kuma suna gidaje gusau sun zauna sun buru ƴan uwansu ƴan gudun hijira ne domin duk wanda bai iya zuwa su ya sada zumunci ga uwayen shi ya dawo na saboda ƴan gudun hijira ne saboda haka ƴan gudun hijira kala kala ne muna da masu gata muna da mara gata kuma idan aka diba tallafin da yake zuwa ga mutanen nan kalila ne ra'ayin guda da zan ja za a ce kamar da kabiru ya magana yes muna da ma'aikatu kila ce humanitarian affairs suna rarrabawa kila abinci da sauransu amma idan aka diba ba bangaren gudun hijira ba ku diba bangaren lafiyar mu ku diba bangaren duk abin da ya shafi al'amari na ci gaban al'adam shekara goma da suka wuce har zuwa cikin zan zamfara za ka ga kungiyoyi ne na kasa da kasa kungiyoyi ne masu ba tallafi na duniya da ta cikin gida su a ɗauke da komi yau idan ƙungiyoyin nan za su tsana hannun su ka cuka kuma dai in dai out kuɗi ake sa kuma da za ta taso sannan lokuta da dama kwanakin baya na sha kira kuma na yi magana ko zan na ta duk inda aka ce ana neman zaman lafiya eh mun yadda sulhu alheri ne ga addinin musulunci za su je maka ayoyi da hadisai amma mutanen da kuke cewa kun sulhu da su idan ana maganar sulhu akwai abin da muke kira na daidai disarmament shan araba su da makamansu na biyu akwai abin da muke kira reorientation and reintegration shin an jawo hankulansu an waya musu da kai sun san illa abun da suke yi akwai abin da muke kira empowerment mutumin da ya kamata ya ɗauki mutum kamar kaza ya ce sai an bashi miliyan talatin ka ce wa ya zo ya ce ya tuba ka aje shi cikin wani gida ya ci ya sha mutumin da ya saba rika miliyoyin kuɗi babu wani tanadi da ake musu babu wata sana'a da ake musu mutum na rike da bindiga te don me idan talauci ya motsa mishi ya yi shaye shaye ba zai je tara hanya ba ya sake abin da mutane an kai halin da muke cikin cikin zamfara da zaka ji an ce eh, an take gari an take gari da ka ji an ce ana kwasa shanu yanzu ina shanun suke yanzu diba eh, mutane a shanu don ba shanun da za a sata idan sun shiga garin haka za ba su bari in sun haɗu da ita shi yasa za ka ga yanzu kan haya sai kaji an ce an tare an anshe mashin me suke nema suna neman yanda za su su bari mallam abun bakin ciki abun damuwa cikin jihar zamfara wai har a ce bandit ɗin nan wai har an san suna da territory wane shi a rike da bangare kaza wane ke kula da bangare kaza wane yana dajin su bubu wane yana dajin tsibiri malam wai an san location ɗin mutanen nan wanda idan zaka ba kamar kwanaki da shaggumi ya tahi in ba a san inda suke ba ya aka ya tahi ya hira da su ya ake suna aiko da sakonnin bidiyo sannan wurin mun sha faɗin cewa mutanen nan da ake magana abin da ake tunani ko yanzu ya wuce fulani da ake magana na daji suna tare da mutane yadda suke operation akwai mutane masu ilimin abin da ya shafi security cikin su idan zaka bada misali bada misalin cewa ya suka san cewa su saci mutum gusau a kai kuɗi shinkahi a dauko shi hanyar bakura waya ba su wannan logic app ya suka san cewa su saci mutum waga kungiyar idan ma da ake magana gwamnati tana sasanci idan aka sace mutane kamar saba'in nan da aka so na kasar mugudu ya aka gwamnati ta san waɗanda suka sace su sannan wace mataki ta bi ta an so su duk cikin sulhu ne idan har sun tabbatar da sun sace su har an san inda suke an an su mutanen nan shi ya kamata a sa musu ido kuma a cigaba da su a cigaba da zama da su sulhu an yi daya an yi biyu bai aiki bai kamata a yi idan mutum ya fito ya yaƙe ka ka fito ka yaƙe shi kamar na faɗi ba mu muka da ba mutanen nan rantsuwa ku kai da ƙur'ani da kundin tsarin mulki na najeriya za ku kare lafiyarmu za ku kare rayuwarmu za ku kare dukiyoyinmu amma abun bakin ciki abun takaici ku ake kariya ku an da jami'an tsaro mu an ban mu sarakata hai mata ƙauyuka a yi musu fyaɗe wasu sun yi cikan ne wasu yara an lalata su nan kamar cikin ƙasar zurmi idan ka je ƙasar mm. ƙasar mashema da ake magana rukudawa yan kuki dutse bandit din nan zai amubin firli da makamansu ana ganin su suna ganin mutane doka da oda na hira da mutanen garin ba ɗaya ba biyu ba yanzu an wuce maganar wai fyaɗe a ce a ɗauki mace wai a zo da ƙarfi da yaji an kai labul inda suna iya zuwa gida su kwankwasa malam eh mun san ɗaya kana mai suna wance ba mu ita su ɗauke ta su ta su yi kwanaki da ita su dawo su aji su ɗauki wata duk a cikin zamfara a cikin zamfara zamfara ake wadannan abu nan ƙasar kuma an sani da ake magana saboda mi sai a ce ba a so magana zamfara zan faɗi wata magana da ta yi daɗi daga ta daɗi wallahi mu dai ina ganin a kowane lahi da muka yi ubangiji ya kamata mu roƙi gafara tun da aka fara mulkin demokaradiyya ke tun da aka kirkiro jihar nan na rance da Allah idan ana magana shugabanci ba mu dace ba ba mu taɓa samun wani shugaba za mu ce wanda al'umma shine gaban shi ba kowane da nashi munakisa kowane da nashi kisisina kowane da nashi yaudara yake zuwa haka za mu ci gaba yau idan aka tsaya aka diba cikin jihar zamfara sai mu ce shin tun da aka taso har zuwa yanzu wani daɗi aka samu yau ana fafatuka wani ya azabtar da mutane a canja idan aka canja kuma sai ka ga karama jiya da yau magana tsaron da ake magana can munci bane ana ta rigingimu kan kaza da sauransu siyasa ce shin wa gari yau waya wani bambanci muka samu sha an daina sata mutanen ne an daina kashe mutanen ne an daina zubar da jinin ne ko kuma an daina duk wani abu wanda ake yi a gudamin bambancin da ya faru babu bambanci saboda haka ita gwamnati idan haƙƙi ne gare ta shi shugaba kasashen da suka ci gaba inda ake demokradiyya ta gaskiya idan shugaba ya gaza fitowa ya kai ce na gaza a taimaka min ko kuma ban iya aji amma ba a ta mululuba ba wanda ke kokarin ya faɗi gaskiya shi ake ganin dan adawa waɗanda muke ganin manya ne abin mamaki muna da tsohon janarori muna da tsohon aigis muna da tsohon manyan jami'an tsaro muna da tsohon gwamnati a cikin jihar zamfara suna rayu muna da manyan manyan sarakuna muna da manyan manyan malamai amma abun ya azura ban sani ba tsoro ne menene ake ji ba a ihetowa a tunkari shugabannin a gaya musu gaskiya karamin misali abun da ke faruwa cikin jihar zamfara wallahi kai a matsayinka kowa kake mai mukamin siyasa ka hi ƙarfin kasar sakkwato ka te ka ce ko kuma ka tsina ka ce za ka yi musu haka nan kowa kake manyan su da ake kira elders za su taka maka burki su kira ka su zaunar da kai idan ka kiya sun san yadda za su yi su karya ka hanka kare jan amma mu wanda ya zo abin da ya ga dama yake yi abin da ya ce wanda idan ka bi abubuwan gaba ɗaya abin koyi abin bakin ciki ma yau idan ana maganin cewa kila kafafen wada labarai ne kafafen yada labaran su ma sun zama yashin shata yau idan aka ce ni ne gwamna minti biyar an fara zagin wanda ya wuce ni za a yabo saboda haka za ka gama abinda da zai ɗaure maka kai <laughs> wani al'amari ya faru ga azumin nan abin mamaki abin takaici abubuwan sai ka rasa ma ina matsala take ina ji mai daraja gwamnan jihar zamfara ya gayyaci shugabannin kafafen yada labarai wajen shan ruwa a gidan shi abinda daure ɗaure min kai wani daga cikin shugabannin ya dubi gwamnati ce kamuna mana da wando da riga kuma irin wannan al'ummar zamfara suka dogara ga kafashi wajen faɗa ma gwamnati matsaloli su can da tsirara yake shugaba na kafa watsa labarai yana faɗa ma gwamnati kamin tabuwa da wando da riga duk wanda bai misali duk wanda bai da tabuwa bai da riga a tsirara aka zo aka mishi riga kana ganin zai faɗan gaskiya a cire rigar ba za a yi magana ba amma ruwa yake da rigar shi kaji shin hidda da muka yi ni kuke yi national human rights commission na ganin cewa akalla ba a kasara ba wa'annan sansanin na 'yan gudun hijira duk da suke ba formal suke ba me ake kokarin yi na ganin gwamnati da ta tarayya ma da ta jiha eh, duk abin da za ka yi a nigeria especially ga jiha mai yawa gwamna da gwamnati shi sai da damar da suka bada maganan gaskiya kenan ah, mun san shigowar shi he bello matawalle ya ba da dama ƙungiyoyi sun shigo da kuma uh, donors haka wayanda ke taimako mm. na duniya na ƙasa da ƙasa sun zo wanda gaskiya da ba don su ba tsakani da Allah da abubuwan sun fi haka ta'azzara maganin gaskiya kenan saboda local government chairman dai baka ma san presence shi ba ba a ce ba zama kuma san presence na shi ba so ita kuma gwamnatin jiha da ministry of humanitarian affairs wadda ita kamata ga yanzu ita allah ya dora mu nauyin ta bi kadin haƙƙin abubuwan nan a nemo shi kuma mu ke da minister of humanitarian ta ƙasa yan jihar zamfara da za a samu sinaji ba za su zo su sa siyasa ko kuma ra'ayi ko kuma son rai ko kuma ƙauyanci don duk abin da ka samu dama baka taimaki al'ummarka ba bai da wani amfani ni dai iyakar ra'ayi na kenan so ya kamata ita a ah, honorable commissioner ta, ta duk yadda za ta yi ta haɗa kai da honorable minister yawa fa'iƙa da sadiya allah ya sama duk mata ne kuma mafi yawa maza ake kashewa mata ke zama cikin halin haɓula da yara so kuma dukkansu mata ne iyaye ne ya kamata a ce su haɗa kai su nemi hanyar da za su ceto al'ummar su first na tabbata in yarbawa ne in yarbawa ne wallahi tallahi da ba haka ba amma har yanzu maganar da ake yadda malam adamai faɗa ba mu da idp kan guda da adda rajista wanda za a iya cewa wanda za a cewa ga kididdiga eh, don haka bisa duniya ta san da shi saboda haka za a iya tallafa mashi daga ko ina a duniya wanda kuma da Allah ya sa muna da shugabannin da za su duba irin wannan abubuwan su yi abin da ya dace to wallahi da alfanun da za a samu ba kaɗan ba ne ko daga gwamnatin tarayya ko daga gwamnatin jiha ɗin ko daga wasu ma personal donors na san idp ɗin nan da ake magana na tsunami akwai bawan allah guda ba ɗan jihar nan ba ne amma ya aiko da kuɗi direct ya tabbata an yi masu bohol ba ɗan jihar nan ba ne bai taɓa ƙila ma zuwa zamfara ba amma ya aiko da kuɗi kuma an yi buhol ɗin nan to wai bari in tambaye ka me yasa kake ganin wai ita gwamnatin zamfara take tsoron a yi idp kama a zamfara yawa kuma abin da ma nake so in ce ina so ka ansa mai wannan eh, za ansa ba wannan ina so in bugu da okay mi waye yi idp waye yi buhol ɗin kungiyoyin nan da ake ganin kamar yan adawa ne ta hannunsu don yana ganin ya fi samun natsuwa ya ba su su ya ba su kuma an kaba ko jami'an kuma suna nan ana amfana da shi wanda kuma duk yan jiha gwamna ya kamata ya duba ya kirawo al'ummar da suke shirye ba ma kuɗin shi suka so ba a'a a saurare su a zauna da su a yi abin da ya dace don a samu ci gaba to ka an sami wannan tafiya me yasa kake ganin gwamnati take tsoron wai idp kama zamfara to wanda abu na farko mm. suna ce ga yanzu suna cewa harkar corona ga yanzu kuma mu mun kwarai da kwarai mun yi wani bice recently eh, suna cewa ana discouraging harkar ah, gazarin mutane saboda haka maganar idp ba ta mata su amma wanda a cikin makarantu yanzu shinkahe da zurmi da nan anguwar dan baba tsunami to su kuma babu corona auren to ka ji abu na biyu kuma Ah, mun taɓa mitin da nema ta ƙasa mm. da su zema ta jiha ta jiha da kuma sauran masu ruwa da tsaki yawa aka yi magana wai mi na tashi na tambaya na ce wai mi yasa nema har yanzu don su da suka zo suna so kai su ji biyu din saboda ofis din su ma ba ma zamfara yake ba nema kaduna kaduna da sokoto suna da ofis sokoto area office sokoto to su ne suka zo amma ga zahiri shi so ku take kamata ba su zauna koma zamfara zamfara saboda mun yi zama cikin bala'i da musiba kai ko bai ba ta kai halin da muke ciki ba maganar gaskiya dan dai kawai su amma kaga jami'an gwamnati ba su san irin wannan su su su can duk abin da aka yi faɗi ake yanzu yau na ga wani statistic da bulaba bukarti ya yi ya wanda wata kungiya mai zaman kanta ta yi statistic zamfara ita ta uku wanda kuma ga zahiri in za a bi gaskiya al'amari wallahi ita za ta zama ta ɗaya amma kaduna wai ta fi zamfara zama cikin damuwa an ta kashe mutane a kaduna bisa a zamfara wanda kuma ba gaskiya ba kasan dalili su su suna faɗa in ka lura samuwan a ruwan yana da wahala a yi awa 24 baka ji in dai aka samu kuma in hari aka kai gwamnati da kanta ka fitowa a kaduna ta faɗa an kai kuma an kashe mutum kaza to ni na gani ya turo mana release release na kisa da farmaki ya yi guda ɗari da kai a kwamishinan tsaro to me yasa ba za mu ɗauki darasi da gare su ba ka gane magana gaskiya ke da za ka eh, cewa wani abu to kan magana yasa ba a son IDP kan mm. matsala IDP kan al'amari ne kawai na siyasa domin gwamnati ba ta son duniya ta san cewa akwai matsalar zaro a jihar Zamfara kuma a ta that is magana gaskiya kenan wani balulluɓa ne domin idan har za a zo a samu wuri to gwamnati kenan ta yi asabtin ta yi da akwai matsalar tsaro domin idan babu matsalar tsaro babu wanda zai baro gidan shi ya zo na tsaro na tsaro na wani wuri shine babban dalili suna ganin haka nan zai taɓa mutuncin su a irin duniya zai zuba musu da mutunci kuma zai iya taɓa wani political image nasu shine magana gaskiya magana corona rabon da ai awon corona zan fara wata nawa shi yanzu mutane mutum nawa ne ke compliance na abubuwan na corona ko da jami'an gwamnatin <laughs> ba wani wanda ka haka ba da ba a taron siyasa ne kamar yanzu misali da bada cewa an tafi gidan gwamnati shan ruwa mutane ba taro su kai ba ba gazaran ba ne corona ba ta kama su ba sai idp za ta kama eh saboda haka maganar gaskiya kullum gwamna na gari jami'an hausa cikin saruwa kuma kuma in ka ce kai maganar siyasa ai babu wanda zaka ka fahimta kullum abin da ke cewa yanzu komi haka yake a faifai magana gaskiya ko ka faɗi ko ka faɗi yanzu da ka kira zamfara wallahi wai duk jihar da ka je da an kira zamfara sai an waiwayo an kalli ka wanda ya kake zama abu na biyu kai ma abun amincewa ne wallahi ko kai ma bandit ne ko ko a kai ma a hotel ne informa ne muka haɗu da wani muna gaisa na ce zamfara ce ya bandit ni da ka tambaya ya bandit. Saboda saboda sai da sai abin da ya sa tambaye shi ya bandit zai hab suna da wani yaƙini da ya dacewa bandit ina daga information inda suke samu kusan kowa ya san su tare ake zaune da su saboda haka ba mamaki bane bandit din nan ka san su kana ma iya bashi labari tunda yanzu bandit din nan da ake magana kame kame nan da ake yi cikin gari wani ba ma tunani yana tare da bandit ɗin yana tare da su kamar da ka faɗa abin ya zama kasuwanci ne talauci ya addabi mutane saboda haka abinda za su ci abinci suke nema wani informa ne wani kariya ne na makamai malam wani abinci yake wallahi da za a yi kididdiga a ce a yi census na makaman da aka shigo da su cikin jihar zamfara da mutanen da arike da makamai wallahi sai hankali mutane ya tashi sannan kowa ne mai lokacin da kabiru za ka yi ka yi ta'aliki ka wanga abu sannan sai mu shiga <coughs> akan gender and sexual violence sai mu rufe wannan tattauna abubuwa guda biyu mu haɗu a shirin tikati to abubuwa guda biyu ne na so in yi magana da kansu hmm. abu na farko akwai bukata da gaggawa a ce jihar zamfara akwai idp camp officially kuma a samu linkage guda guda ɗaya koko da yawa ma bani kowane zone ya kamata a ce in ma za a samu guda biyar biyar a ce a akalla kowace karamar hukuma sannan kuma ya kamata a ce akwai linkage tsakanin su da eh, directory for skill acquisitions ya kasance ana samun sustainability solution na problem din domin ba wai a basu shinkafa ba kawai no ya kasance a idps akwai inda za a yi empowerment ana training nasu ana training din su kan wasu skills su zamo yadda za su dogara da kungiyoyi su zura karamin jari ya kuma da nake so in yi magana shine there is need a ce gaba ɗaya jihar Zamfara a yi review din peace accord din nan last in to bare bari bai ka bari bai ka akwai ta akwai ta in context amma ba in context because ai abinda akwai in context kake yawa last three weeks ina zuwa bare in tunatar da kai nan ɗakin nan ɗakin muka kawo commission na shari'a yace ce ai ba amma kai ga level na contextualizing ta ba yanzu piloting ake yi shi har shi ina ji dan a wata tirka-tirka da muka yi ahmad maradun daga jam'iyyar apc ya ce to idan ku wagga tahiya da muka yi zuwa yanzu cikin pilot ake to kame pilot din ga kare jama'a zamfara sun kare because shi opinion da ke ba so peace accord babu ta banta last three a zurmi wani gari da ake a zurmi mashema wallahi akwai mutumi magidanci ne da ya gaya min cewa ma diyar shi ta yi hushi saboda matsala headache da mijinta yake ba ta bai ciyar da ita yadda ya kamata 3 square mil ba ta samu da sauransu ta yi hushi wai bandik ya zo gidan yana ce mashi wai an gaya muna matar wane ta yi hushi don haka mun zo mu ɗauke ta mai da mata ta kaga su eh, ya kai ƙara ga ba wai hukuma ba ko na ba ya kai ƙara gare su sun zo a ba su ita a ba su ita don haka ya kuma wallahi yana gayi diya ta magidanci ne diya ta ce ya ce wallahi ba a yi minti biyar ba ya shiga ya gyara kayan to bai da yadda zai dole bai da yadda zai yi ya gyara ya kai kara wurin yan sanda gurin wa zai kai kara ga hukuma a suna hukuma ina yan sanda suke ya mashi akwai police station ne akwai outpost ma akwai babu jami'an tsaro hujjar na tsaron da ake magana a local government head kwata suke sai wasu primary school da suke samu na baki bakin gari amma idan ka je can ƙauyukan babu jami'an tsaro ba su yi tsaya wurin su ba su tsaya kashin to court it short duka duka wata biyu da suka wuce da uban kasa da kansila da esco na abun ga nan yan buki dusi aka sace su tun daga uban kasa uban kasa suka sace uban kasa suka sace kwanan su 49 sai da ka ga kuɗi kace hakan sila ka faɗi ka ƙara sanin cutar kasa zulmi ni na gaya maka na yi magana da su baki da uban kasa da kansila da mutum na yi mitin har da limamin garin kace da uban kasa da kansila da mutum da esco na jam'iyya ba su wata jam'iyya okay da esco na wata jam'iyya wadda aka gani esco ne sannan da party da party da what party chairman na wata jam'iyya aka dauka nake tambayin limamin garin yanzu liman a matsayinka na liman ba ka iya zuwa masallaci ka yi hudu ba ka wayar da kai hudu ba kan cewa ga abin da yake ciki <laughs> ka bashi kashi kafa shi limami to duk wanda zai iya sace uban kasa ya ba limami kashi to wa bai sace ba ba shi ba shi liman balasman ah, ah, a moriki kai ba lamba na da kasan kasa sai na issue da peace accord din ana magana piloting akai piloting akai to shin me yasa ana piloting an je ana piloting ka an fara wani abu shin me yasa an ka sace mutanen jangebe in ana pilota ai sun fahimci ana pilota to ya za a yi su in kabiru yana magana pilota abu duk wanda ya ilimi eh, duk abin da aka sa wani policy yana da indicators ko kuma milestone kuma akwai time frame ko da me akwai time frame saboda haka ba a sakin abu haka nan ruwan idan akwai ana evaluating in abu hmm. ana monitoring akwai lokacin da zaka tsaya ka diba input shine resources din da ka sa what is your outcome sannan wurin kuma karshe shi muke magana that is impact ake magana da ke sauran su kenan saboda haka idan ka yi SWOT analysis gaba daya na matsalar tsaro zamfara za ka gane cewa shin gwamnatin gambiya strength enter idan ka diba zamejo abin da muke da su daga weaknesses ne sai we have opportunities but ba mu in opportunities din mu yi utilizing in su su koma into our strength saboda mi i'm sorry to say zan kuma maimaita ko kwanaki da aka yi na faɗi idan za a yi taɓa tunawa shekara da aka bikin shekara waccan shekara guda na yi wani rubutu a social media cewa yana da kyau gwamnatin jihar zamfara waɗanda a saman mukaman siyasa ta yi musu orientation ta horar da su domin muka yancinsu ba su ma'aikatan aikin da suke yi ba za a ga ma'aikata an kai kwamishina hamsak ɗin tsohon ma'aikaci ne amma kwamishinan bai san inda aka tunkara ba <laughs> wasu su ma wasu hamsak ɗin ma ba su provide sense of direction for commissioner eh to ai yanzu idan ka idan ka lura ma don wanda ake wa mamalar da suna na dan da ake yi na wasu hamsak ɗin abun zabban dariya wallahi har mai NCE a naɗa hamsak to ba ma NCE ba mai level 13 akwai in level 16 ba a musu hamsak ba komi ya zama siyasa saboda haka idan ka diba idan dai ba a aji komi ba aka ce a yi abin da ya kamata kamar yadda ka faɗa a kira masu ruwa su tsaki a da dama ba komi suke so ba ba su bukatar komi kuma suna da ilimin su ba shawara malam muna da manyan jami'an tsaro muna da makaza da sauransu amma malam sai ka ɗauko waɗanda ba su ma yin nisa cikin al'amarin tsaron ba a ce kuma su za su cika gudanar da abin nan gudanar da al'amarin tsaro jihar zamfara a ce su kake saurare fi sabilillahi yanzu kamar irin aiji da wani DIG ko AIG da retired commissioners na 'yan sanda kusan hudu idan suna da shawarar tsaro kana ganin idan gwamnati wata kira su wasu suna izuwa su kawo kansu su kawo soce su ba da shawara wani misali analysis din da wani still ahmad abubakar ya ce ya yi imani da allah ko da bindigogi za a je aiji bai kuma karba assignment na dai gwamnati ta zafara mm. saboda an mai alkawali ya saba mai do ya ce shi bai magana shi ba amma yana da kini yanzu mu je matsala ta karshe a illar da ko kuma wace illa wannan matsalar ta haifar musamman ga taɓa mutuncin 'ya'yanmu mata da kuma musibar da ƙananan yara suke shiga maganar ana maganar fyaɗe mm. baby ma za mu iya samun ƙididdiga ba wai yara ƙanana ba eh, eh. amma ta aure wasu cira ba domin taron da muka yi na gaya maka da masu ruwa da tsaki a wasu ƙananan hukumomi na tambaya abinda suke faɗa mini cewa idan kana da mata mai kyau kun da ke tambayar su muna su makawa kawo tallafi kuna da matsaloli amma kalubalen mu saboda matsalar tsaro idan muka ce mu kawo ma'aikatan mu mata kuna iya ba su kariya saboda abin da ke faruwa suka ce ba za su iya ba su kariya ba kuna da ma'aikata mata waɗanda sun karanci aikin lafiya ko unguwar waɗanda za mu ɗauka aiki mu biya su su matanku aiki suka ce ku. suka ce min to abinda suke so su gaya mana idan kana da mata mai kyau ko ɗaya mai kyau to ko dai ka kwashe gari sai dai ka kwashe kayanka ka bar gari amma wallahi muddin tana cikin garin nan dole sai an dauke ta a mata fyaɗe ko sata ko a ce gaba da ita mutum sata kamar da kake ta maka za a zo a sallama maka mun san kana da ciya wance ka ba mu ita su ɗauke ta ta je ta kwana uku kwana kaza su ɗauko ta su dawo da ita gobe su ɗauki ko matarka ce haka za su ce ka sallamo ta ka ɗauke ta matarka ta aure matarka matarka nake tambayar shi idan aka samu haka akan samu matsaloli matan nan kuna ganin ciki bai shiga da sauran cututtuka mm. suka ce akan samu ciki ita ce idan aka samu cikin ya kuke yi da shi ya ce to abu biyu ne idan yariya ce karama dole wasu su ta yi a zubar na ce ba su ganin cewa zubar da cikin nan yana iya sa ta mutu na ce idan mata aure ce suka ce haka mijin mijinta zai hankuri da kunci da bakin ciki wanda ya zauna da ita ko kuma ya sallame ta sannan kuma in sallame ta ta zama abin kyama da kyankyami a cikin ƙauye wani ba zai iya ƙara aure ta ba ai wance ce wanda aka taimaka ɗi wanda ba laihinta bane ba laihinta bane ba ita ta halarci kanta can ba ba ita kai kanta can ba sannan abun bakin ciki malam idan aka yi fyaɗen nan wani lokaci banda titin sai su rufe hanyar da za a ɗauko waɗanda aka mata ɗin a kawo su asibiti domin a ba su medical da abin da ake kira mental health and psychosocial support wanda zai sa ya rage musu turoma babu hanya sun tara hanya wanda za ga wata ba ma sana an samu matsala sai an ɗauki wani lokaci sai ciki ya bayyana sannan za ka ji magana ta hito ai fyaɗe aka mata amma saboda tsoron tsangwama da kyama cikin al'umma uwayen sai su rufe magana saboda haka maganar fyaɗe gwamnati ta sani uwayen ƙasa sun sani al'ummar gari sun sani ana ma yara mata fyaɗe ƙanana 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas ana ma matan aure fyaɗe sannan wurin kowa ya sani duk macen da mutanen nan suka ɗauka ta yi wa kwanaki wurin su sai wadda Allah ya tsira amma da ƙyar ta dawo kaga cewa ba su taɓa mutuncin ta ba to inda za su zo su yi sallama su ce a ba su mace kan ta haka so amma wai mi wai mi ma'aikatan mata take a wasu jihohi za ga eh, ministers na women affairs so muna eh, ko labarin su ba kace Anas idan ana maganar governance wallahi tallahi sai ka shekara baka ji magana ma'aikatan mata ba idan ana magana gwamna ila sai dai ka ji matar gwamna tana rabon kaya ko turame ko wani abu da maka bayani ko tallafi mu asalin jihar Zamfara tun inda muka fito tun azir har zuwa yanzu mu haka Allah ya halicce mu ba mu tsina nama kanmu komi komi jira muka yi amana idan fyaɗen ne eh kamar makatan mata nan cikin garin muna da sexual assault center a asibitin samun nunan wurin kin fahad ba a supportin na da ɗaya ce sai a diba psychologist no gare mu mental health da counselors nawa muke da su duk macen da aka yi fyaɗe za ta shiga wani yanayi na rayuwa wadda har ta koma ga Allah duk tarwanci idanunta za ta danga ganin yadda episode ɗin nan ya faru wani fyaɗen ma ba namiji ɗaya ba ba namiji biyu ba ba namiji uku ba sai ka kwatanta yadda namiji zai sadu da macen da babu soyayya babu aure babu wata alaka tsakanin su da wata wanda da bakin ciki za ta kuma saboda haka ana buƙatar ƙwararre da za su zauna su yi counseling suna buƙatar psychosocial support suna buƙatar medical care sannan suna buƙatar dama sannan babban matsala shin idan muna da wannan assault center a garin gusau kana gani ana ɗauko kes wani bai da kuɗin motar mara zai zo daga ƙauyen su ya zo kila zo daga bukkoyin kila zo daga zoma ya zo cikin garin bukkoyin balle har su ɗauko su kawo musu saboda haka yana da bukata idan har bai za a kai kotu local government to a taimaka akalla ko da a wani zon ne kuma da aka gusau a yi ƙaura kila mafara a ce ɓangaren kila anka ya kasance an kawo wannan al'amari kusa domin ba za mu ci al'amarin nan bai faruwa ba yana faruwa mu dinga faɗa mu kan gaskiya mu ji tsoron Allah domin ko ga addini abu uku aka faɗa idan ka ga abin da bai da kyau na daidai idan kana da hali ka sa hannu ka gyara in baka sa iyawa ta hannun ka gyara ka sa bakin ka gyara idan baka iyawa ka kyamace shi ga zuciya ba mu da mulki ba mu iya gyara da hannunmu amma muna da bakin da za mu yi magana wanda magana ta yi daɗi alhamdulillah wanda ba ta mishi daɗi ba Allah ubangiji kai ne shaida mun sauke nauyin da ka ɗora mana mun ga abin da ba daidai ba mun rubuta mun aika mun faɗi a rediyo mun faɗi a talabijin sannan kuma za mu ci gaba da faɗi domin kamar na faɗa bai yiwuwa uwayenmu da muke rayuwa da su yanzu waɗanda ke raye suna cikin wannan kangi na fargaba yau idan muka hau hanya tunanin su bai taɓa kwanci hankali sai an ji kace kace ka dawo na biyu ƴaƴanmu sun fara tasowa ƴaƴanmu har yanzu da ke ƙanana sun san cewa su da ke yara babu tsaro cikin wannan jiha tamu saboda haka shin haka za mu zauna mu bar komi saboda tsoron kada a bata mu wani rai ko kada a bata mu wasu rai ko kuma kada mulki ya kuce mana mu bari yadda muke cikin kangen bauta da tsoro da fargaba ƴaƴanmu da jikokinmu su taso wannan idan muka haka bai su adalci ba kuma wallahi prosperity will judge us kan cewa mun ci amana jihar Zamfara kuma mun ci amana ƴaƴanmu da ƴan baya domin Allah ya ba mu damar da za mu tashi mu iya magana a gyara ba kuna bane kamar da muka sani duk wanda ya ɗauko irin wannan hanya ƙalubale ne zagi ne komai zai iya faruwa amma ita magana gaskiya guda ce da ta yi daɗi da ta yi daɗi za mu ci gaba da faɗin akwai matsalar tsaro jihar zamfara ana zubar da jini ana keta haƙƙin mata sannan ana kashe-kashe ana kwace dukiyar jama'a sannan masu laihin nan sun ɗan jiha magata me za ka kara to daga wannan maganar shine ne. Ah, ya yi maganar akwai sexual assault referral center da muke da ita da muke da ita kwara daya duk jihar zamfara duk jihar zamfara cikin 16 days activism da muka yi a december mai international human rights day december 10 cikin communique da na yi kuma na yi some meeting a government house ya kai ma his excellency bai kai mashi ba ban sani ba kuma ba kwafi ɗaya na yi ba yawa a mun ba da shawara akwai ƙungiyoyi da muka zauna da su masu zaman kansu waɗanda suka ce su in an yadda za su zo su gina su sa duk equipment da kayan aiki waɗanda ake bukata a cikin wannan cibiyar eh, su za su manaja a busu su za su ɗauki ma'aikata kuma yawa 'yan jiha waɗanda suka ƙware yawa su biya su amma ina gaya ma daga disamban nan har yanzu ba wanda ya kira ne ya zauna da ni akan wannan magana kuma su za su yi da kansu ba, kawai abin da suka kwace an gaba jiha approval ce na gwamnatin jiha tsakanin da Allah ban samu wannan insha Allah wannan sakon yanzu zai kai babu ah, takarda ba biro yawa wannan kenan kuma suna tuntuba ta na ce to na rubuta ma gwamnan jiha ina son ganin shi till date ban gan shi ba na gaya maka dai ya sakonka da ragba paper ba takarda abu na biyu kuma a ah, maganar fyaɗe ga matan aure ga mata iyayenmu ga ƙananan yara shi wannan ga ƙauyawa ya zama wani kamar yadda san inda za ka yi sallah kullum kana musulmi to wannan abu yana faruwa babu local gamman ɗin da za ka je ba a yin shi nan bangudu local gamman nan bangaren kekun waje na je na hira da wasu ƙauyawa magana ba ta da daɗi 'ya'yansu gabansu aka hawansu kuma da rana karge ɗaya na rana za su zo mutanen ɗaya na rana ba su gabansu ɗaya na rana kuma ba wani abu za su iya yi da in suka tashi ma dan ba ba san san inda za su ba ba su da wani abu ba su da jari ba ina za su babu amma tun da suna zaune lahiya su basu kashe su ba to sun gode to ka kwatanta abin nan ya faru da matakka ya faru da ɗiyakka ya faru da ƙanwarka don Allah don annabi alakaci shugabanni muna kira mu kamar da adamai faɗa namu ga yanzu baki ne baki ne kuma shi abba kuma muna faɗi ne tsakani da Allah muna faɗan abun da muka ji abun da kuma muka gani da kuma abun da ke faruwa da ya ma daɗi da kai ma daɗi da mu mun sauke nauyinmu na ɓangaren mu Allah kuma ya sani yawa ku kuma wa'inda Allah ya ba damar kun ɗauki nauyi ku kuka fito kuka ce kuna neman mulki Allah ya ba ku kuka yi alkawari kuka ɗauki Alƙur'ani kuka riƙe kuka yi rantsuwa constitution na ƙasa kuma ya ba ka sani wannan damar is fundamental rayuwa dukiya mutunci ka kai to kuma tsakanin da Allah kullum rasa su ake waɗannan duka ya kamata a ce an dai sake tunani an kuma sake nemo al'umma a jawo al'umma a jiki a zauna da su a jingina siyasa a jingina maka siyasa a bi abin nan tsakani da Allah a huskance shi a tabbatar an yi abun da ya dace ba a ci gaba da business as usual ba ba a ci gaba da abin da ake yanzu tsakanin da Allah bai yi ba kuma bai yi kuma bai yi kuma ga siyasance ma ga 'yan siyasa mu tsakanin da Allah ba 'yan siyasa ba ne muna ganin zai zama musu illa a gaba ko a gaya musu yanzu ko wanda suke kusa da su su gaya musu ko ka su gaya musu ko kuma su gani da kansu in lokaci yayi na san kuna hira da wani ne ya ce tun da yake da wannan gwamnan zulum ya zo bai taba je inda ya finga fontin wani dan siyasa game da matsalar maiduguri ba shi matsalar ya fuskanta kuma shi yasa kaji babu dan wata jam'iyyar adawa ta apc a borno da ya taba daga yatsa ya dubi gwamna ga matsalar tsaro amma munan koyaushe apc pdp ni za ka ci da abinda nake magana nake so in yi kira ne nake so in yi ga matan jihar zamfara mm. na farko akwai abubuwan da ke faruwa har yanzu ɗan biye-biyen da nake na social media in ga wata mace ba wai yan kura a'a mace wadda matar wani shugaba mm. ta fito tana challenging cewa ya kamata shugabanni su yi wani abu kan matsalar fadin nan ban har yanzu ba ka ji sannan abun bai shafe su ba ya kamata su sa su duba in a ce su ne ya za su ji ana hakika gaskiya ya kamata matan jihar zamfara musamman waɗanda suke auren wasu masu madafin iko su yi challenging mazan su cewa wannan matsala matsala ce da ta shafi ko ina ina ji jiya kabiru tukoti na ji matar gwamnan kaduna ta yi tattaki ta zo har marabar jos ta isko iyayen yaren nan karamar da aka yi mafi ta mutu hmm. da kukanta a bbc ina jin ta yau to kuma tana allah wadda matar to to zamfara gurano ke mutuwa sa'an nan wacce mata ce ta gwamna ko ta tun daga matar gwamna har ƙasa ta kaji ta yi magana cewa abu kaza faru kuma suna ji kuma kullum yana faruwa kullum kullum abin da ke faruwa tun da ko'ina don haka ina challenging ɗinsu kuma ya kamata su zo su fito su yi wani abu kan wannan kuma su ya dace su gaya mazan su ba daidai suke ba ba daidai suke ba domin su tare da su kullum ko dan abun bai shafi ɗinsu ba ne ko bai shafe su ba ne shine sa suka shiru ko su daure ma su yi iya Allah abin da mata shugaban ƙasa ya shafi buhari ta dai fudu ta faɗa to ka ga ta yi daɗi da ka ta daɗi misali ta faɗa amma ko suna gudun kila gada su gaya musu gaskiya su ba su takarda uku ne su ba su saki uku ne kila shi a bakin mu muna godiya da kuka samu dama kuka halarci wannan tattaunawa magana ta gaskiya guda ce kuma eh. kamar yadda muke faɗa yana da kyau al'umma waɗanda suke rike da madakun iko ko yaushe shimfiɗar da muke a wannan tasha shine ku daina kallon waɗanda kuke mulki a matsayin maƙiyanku domin amana ce sun ka baku to su suke da haƙƙin su yi muku hukunci bai yiwa kana mulkin mutane ba aljannu ba kuma ka ce ba su da hurumi da dama ta magana su yana da kyau mu canza tunanin mu shugabanci ba hauka ba ne al'umma ake ma shugabanci kuma babu inda an ka ce wanda ake shugabanta bai da hurumi ne ya ce tsari kaza da kaza da kaza ba daidai yake ba to in aka ce ba a yin wannan to ba demokradiyya ake ba kila an dawo mulki na mallaka tare da fatan Allah ya kawo mana mafita Allah ya sa shugabanninmu su ji mu kuma su kyautata niyya su cire zahi na tunanin siyasa su kalli cewa ba kowane dan jihar zamfara a dan siyasa ba sannan ga tsari na siyasa ma ga waɗanda suke yin siyasa tsakanin su ai opposition abu ne wanda an gina siyasa bisa adawa so don haka in ka ɗauki siyasa a matsayin sana'a bai kamata ka ji tsoron dan adawa in ya maka magana ba a madadin dukkanin waɗanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo kwatun nan wadda ku ana sani an kake ce muku ma'asala Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online.